ايه ايه ايه وعليكم السلام الحمد لله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 ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau asabar 28 ga watan sha'ban shekara 1445 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da tara ga watan maris shekara 2024 shekara ta miladiya. to yau za mu tashi a wannan suratul isra ko surat bani isra'il aya ta 61 malik ya ce a cikin radul adhan sun mastatwa da fi zikirar ƙasar adam ma shaitan yanzu ayoyi za su zo su ba mu labari game da ƙisan abin da ya faru tsakanin adam da shaitan lokacin da allah halitta adam allati bazarat al'adawa bainal jinsayin wannan kissa daga nan ne za mu fahimci inda aka shuka ƙiyayya da gaba tsakanin jinsin mutane da jinsin aljannu domin adam shi ne uban mutane kuma iblis ne uban aljannu to tsakanin wannan jinsi din nan babu ga maciji tsakaninsu bai da jinsai hatta la yakadu banu adam yakhlusuna min makaid shaitan har ya kai yana da wahala ɗan adam ya zama ya tsira daga makirce-makirce da makircin shaidan fa yuflihuna haqqan a ce ma za su ci nasara fa sai Allah ya ce wadhkur ya muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambata in qulna lil malaikati isjudu li adam lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi wa adam sujada mahma kana sujud wannan sujada duk yadda ya kasance Allah Allah fi sani ya irin shi innahu ma'muruna bihi ko ma ya kasance an di umarci almala'iku su yi sujada ga Adam wala yasri hukmu sujud li ghairihi amma hukuncin wannan sujada bai tafiya kuma a ce ya kama wani wani ba ba Adam ba illa bi amri min Allah sai da wani umarni daga Allah wa qad mana wa qad muni'a fil islam alhali a musulunci an hana wani yamma wani sujada wato wannan hukunci hukunci ne wanda Allah ya wa mala'iku ya ce ma mala'iku su wa Adam sujada wannan hukuncin ba za a gudanar da shi a wani ba Adam ba tsakanin shi da mala'iku wa fihi al-muqarana bayna al-mala'ikati wash shaytan kuma anan akwai ana kokarin a kwatanta tsakanin shaytanu da mala'iku Allah zai nuna mana muna bambancin wayannan da wayannan fasajadu sai mala'ikun nan suka yi sujada illa iblisa iblis ne kadai ya me ya ce ƙala asibin man halatta dinan shin zan yi sujada ga wanda ka halitta laka nusiba bi nasb khafid ay min da tin da yace lima lima khalaqta dinan wanda ka halitta yana ya kasance laka Don adam da aka halitta daga laka daga yunƙurin laka ya zai ya mishi sujada to wannan sababin girman kai na iblis a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda zo hadisul qudsi al-kibriya wa ridai duwan wato girman kai rida wato mayafi ne na ubangiji da yadda ya dace da shi kuma duk wanda ya yi ba Allah jayayya cikin mayafin shi to wutar jahannama nan za a kaɗa shi wai ya zubillah duk cikin sifofi da ake zargi da ba a son mutum ya ɗauke su ba sifa kamar girman kai domin wannan tufa ne a mayafi ne na gwamnati kuma kamar wani hadisi da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tawada abdullahi illa rafa'ahu duk wanda ya kankan da kanshi domin Allah ya yi tawadu'i sai Allah ya ɗaga shi wanda kuma ya yi girman kai sai Allah ya kaskanta shi tun duniya saboda haka nan iblis girman kai ya sa shi ya ƙi sunkuyawa ya ƙi yin sujada ga adam wace irin sujada ce allahu alam duk ma wace irin sujada ce in sujada ce irin wadda muka sani na sunkuyawa in kuma wani abu allah ke nufi domin kisa adam akwai wani abu da yake koyi na ilimi amma kuma a hankali allah na bayyana shi allah ya shirya da mu to me yasa wani bai iya amfani da wannan kissa ya ce wani ya duka ma wani domin hani ya zo daga shari'ar musulunci yanda yake a tsarinmu na addinin musulunci akwai abin da ake cewa shar'u man na shari'ar wa'anda suka gabace mu duk wata shari'a wadda ta gabace mu tsakanin nasara ko yahudu ko kowansu al'ummomi wanda allah ke babu labari cikin Kur'ani. wannan shari'a su muna ɗauka in matukan musulunci bai zo yi bayanin ya soke kai mun jinkiri zuwa ranar tashin kiyama ta ne kanna lalle la'asta asilan na zan cire su zan fizge su daga hanyar ka zuriyatahu da zuriyar shi bil'igwa illa kalila sai yan kaɗan daga cikinsu ne shaidan bai da iko a kansu in kun lura dai har yanzu ciwon girman kai shi ke hanawa da yake wannan wa'azi mun ce wannan wata muna so mu yi wa'azin wannan al'umma ya kamata ta dinke kamar yadda Allah ya umarni wannan al'umma ya zama wajibi akan ta ta dinke kamar yadda Allah ya umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kamar kuma yadda manzo Allah ya bar ta dinke ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqu haka manzo Allah Allah ya kaura al'umma daya kuma haka yake so Allah ya tada mu ranar tashin kiyama al'ummar shi daya sai a ce zumratu Muhammad zumratu Isa zumratu Musa zumra kowane annabi da al'ummar shi za mu zo kan wannan gaba daya muna fata Allah ya tada mu a cikin zumratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam samu wannan to amma me kakka zo mishi cewa ka raba al'ummar shi kar ka zo mishi ka raba al'ummar shi to cikin asbab da haɗuwanta yana da wahala shi ne abinda shaidan yi wa adam ya ƙi miƙa wuya ya ƙi miƙa kai dan me dan girman kai dan me ya fi shi falala cikin dalilin da al'ummar nan ba ta iya haɗa kai shi ne shugabannin da ke raba ta in banda 'yan kaɗan girman kai kawai tsintsan girman kai zai hana su su sauko daga wannan dokin girman kan su ce to a zuwa haɗe 'yan kaɗan kawai za su yadda kai in kana da malami mabiyi ka sani abinda zai hana ka abinda zai hana shi a haɗu cikin azbab shi ne girman kai domin wani yana gani in an haɗu ke gani kamar girma ya faɗi a wurin shi la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ma ya yi tanazuli ya sauka dan a haɗa al'umman nan shi ɗin nan ya zama shugaban al'umma shi ne shugaba kuma za ka ga ba iya tafiyar da abu sai an zo an shawarce shi to saboda haka in muna so mu ci nasara sai mun yaƙi shaidan kwarai da gaske a zuciyarmu shugabanni su yaƙi shaidan mabiya su yaƙi shaidan kuma akwai shaidannun da duk yadda aka so a haɗu sai sun yi abin da za su lalata haɗuwan wannan mabiya nakan ba da wannan kista kuma yana da kyau a yi sheik nasiru kabara allah ji shi allah mai rahama da kanshi ya ce zai kawo ziyara wannan masallaci wurin malam alhali malam ɗalibin shi ne malam ɗalibin shi kuma shi zai kawo ziyara bawan allah nan yana da girman kai bai da bayan da girman kai domin hakika malami ne malami kuma rabbani da zai zo wa'yansu daga cikin mabiyan suna cewa lala ka zo shi ma nan ɓangaren malam akwai wa'yansu suna cewa malam kada ka yadda ya zo kada ka yadda ya zo to abin da aka ce game da ɗari gufa in ya zo kuma ke mai nan don an rusa wannan abu menene menene maganganu dai ga suna malaci a'a abin shi yanzu malami na ne ya zo kuma ya ce ya kawo ziyara ne lillahi fillahi kuma ya ce wa mala abinda kake faɗa gaskiya ne kuma wannan mitin da aka yi gaban sarkin musulmi an nuno mana wani hoto bidiyo ya tara jama'an shi yana karanta ana karanta wannan bayanin to ga sabon bayani akan abin da za mu tafi a kai mun gani bawon allan nan ya tar jama'an shi yace kun ga Allah ba a bauta mishi da tafi ba a bauta mishi da kiɗi da fito balle a hasa kiɗi yace kuma Allahumma fashhad Allah kai shaidan na gaya musu yani duk sifofin kamala ta bayyana bayan allah na to shi yasa muke kira sauran wanda suka rage rayuwa tana hannun allah su yi kokari su tara mabiyansu su gaya musu gaskiya kada su ɗauki laifin kansu laifin ɓatar da su kuma laifin mabiyansu da za su bayansu shi mala nasur kabara ya wanke hannun shi ya ce allahumma fashhad ya allah kai shaida na gaya musu to muna fata wannan misali tun da ƙasar ne ya faru ya zama mana misali na yadda za mu zo mu haɗu mu zama abu ɗaya kuma za mu haɗu abin da dukkanmu ba ma ƙyama ba wani sabon addini za a zo ba za mu zo mu rike abinda kowane a cikinmu bai kyama abinda muka samu salihan iyayenmu kakanninmu na yi mu rike shi ya zama in ka shigo gari ba ruwanka ka ji kiran sallah alwallah kawai za ka yi ka shiga ka bi limami ba sai ka tambaya wayannan masallacin yan waye ba haka ya kamata haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ban mu ma yanzu gashi mun zo mun rarrabe mun kakkasu wanda masu kakkasu sun kara kakkasuwa har zuwa ba ƙarshe Allah shirya da mu saboda haka girman kashe ɗan ya kai inda ya kai tunda yake ma Allah irin wannan magana Allah shirya da mu to qal sai Allah ya ce mishi qala ta'ala lahu idhhab idhhab je ka munziran ila waqtil nafkh ka je kai jira har zuwa lokacin da za a hura qaho al'ula nafkhatul ula hura qaho na farko da komai gaba ɗaya zai mutu ya bar ubangiji faman tabi aka minhum kuma duk wanda ya bi ka daga cikin mutane bani adam fa inna jahannama jazaa'ukum ita jahannama ita ce sakamakon ku jaza'an anta wa hum wannan sakamako kai da su jaza'an mawfura wani cikakke kamilan wafiran yani kamilan sakamako cikakke kai da wanda ya bi ka tun nan iblis ya san shi dan wuta ne iblis ya san dan wuta ne to kai yau kana da fursa ka zaɓa ka bi iblis allah ya ba ku sakamako cikakke a jahannama wa iyazu ka bin iblis ka bi umarnin ubangiji allah ya baka sakamakon abinda wani abu ido bai taba gani ba kunne bai taɓa ji ba labarin shi ma wala khatara labarin ahad kai a iya tunani ma duk tunanin da za ka yi abin da ke aljanna tunaninka ba zai iya kai ka san menene ba duk tunaninka akwai shi aljanna to kakka da girman kai ya hana ka wannan na'im kakka da girman kai ka bi shugabannin masu girman kai kuma yau iyazu la'a Allah ya wulakanta ku a jahannama Allah tsare mu gaba daya abinda girman kai ke sababawa kenan saboda haka Allah ya ce mishi idhab idhab tika kuma mun ga kamar Allah ya mishi magana ma ba wata mai tsawa ba idhab domin me in ka san kana kan gaskiya ba sai ka yi ihu ba ba sai ka yi da je ka ka gani domin ka san kana kan gaskiya Allah shi halitta komai shi yasa in kana kan gaskiya baka bukatan musu baka bukatan jidali baka bukatan daga jijiyar wuya kawai faɗi gaskiyarka Allah shirya da mu wastanziz ce wastafziz ya ne istakhif wato ka wofintar da kansu ka ta ta minu wanda ka iya a cikinsu bi sautika da sautinka saboda ka Allah zai ba mu yanzu masaidish shaitan ta ina shaitan ke samu ya kula wa ɗan adam har ya ruɗa shi ya yi wasa da hankalin shi duk mutum da hankalinka da kwakwalwarka da basirarka amma ya tafi zuka ya mai da kai wawa ka bi shi ta yaya bi sautika da sautinka bi ka kiran shi bil gina ta hanyar waka wal muzamir da abubuwan waƙe wa kullu da'in ilal masiya duk ma mai kira zuwa ga barna shaidan ne domin shaidannu biyu ne minal jinnati wan nas duk mai kiran ka zuwa ka yi barna shaidan ne zina alfasha munkar satan kudin jama'a yodara ha'inci kidnapping duk mai sa ka kai barna shaidan ne kuma karshen ta zai durumu ya ka ne Bid'u bid'a'ik yana kiran ka ne kawai inna ma da'awtukum fastajabtum li fala talumu li wa anfusakum shaidan ba abin da yake kira kawai ke ku zo ku zo ku zo bai iya tilasta wani kuma zai maka kaman yana da karfi inna kai da shaitana kana da ifa ba wani karfin da shi da yake kira kawai yake mutane na biyu rutututu wannan ya nuna waka waka iri biyu ce a cikin madkhal ibn al-hajj ibn al-hajj yana cikin malaman malik malikiya wanda yake ya mutu a karni na takwas ya ce wali hadhihi al-athar domin wayannan hadisan da aka rubuta ghairiha qala al-ulama bi tahrim al-ghina malamai sun ce a waka haramun cewa huwa gina al-mu'ta da inda al-mushtahirin bihi alladhi yuharriku nafs wani irin waka da gidi yake zama haram yuharriku an-nafs dur wakan da ke motsa ran mutum wa yab'athaha alal hawa duk wakan da zai ja zuciyarka ta so abin son zuciya wal ghazal wal wanda ke kira zuwa ga alfasha da munkar allazi yuharriku sakin wanda yake yana motsa sha'awa domin sha'awa kwance take sai a motsa ta to irin wannan waka da zai motsa sha'awar mutum zai kira zuwa ga batsa zai kira zuwa ga zagin mutane zai kira zuwa ga rabawa tsakanin mutane zai kira zuwa ga girman kai alfasha da munkar duk wani waka da yake irin wannan abin fahuwa haramun bittifaqil ulama malamai sun yi tufaki amma in aka ne yana kira zuwa ga alheri ne to wannan malamai sun yi sauki amma ya kasance babu lafzul jalala babu lafzul jalala ciki kasa sunan Allah cikin wake domin me ba a wasa da sunan Allah ya kamata sunan Allah wai za zukira Allah wajilat qulubuhum wa'adahu isma'azar qulubil ladhi ah, wa idza zukira Allah wa'adahu isma'azar ladhi ذكر الله وجلت قلوبهم wato imana wa ala wato Allah ne mu'minai su ne wanda in ambaci Allah zukatansu na firgita to kun ga firgitan zuciya da ambaton Allah bai dacewa da waka saboda ka a guji amfani da lafazi sunan Allah a ciki amma duk shayar wanda yake sabbi fihi bi dhikrin nisa' akwai ambaton mata a ciki wa wasu hinna kuma ana bayyana abubuwa na kawarsu wa zikirin khumur ambaton giya da kuma muhaddarat wa muharramat abubuwan da Allah ya haramta to duka wannan malamai ba su yi sabani a irin wannan eh, irin wannan waka ba shi ilhaj yake cewa fa'in ma mabtada'ahu a Sufiya a yau karni na takwas yake cewa amma abinda sufaye suka kirkiro minal idman wato mutane ala sima'il agani a mai da mutane ibada su ma son jin waka ibada ma da waka da waƙe bil'ala da aloli ba ayyuk na waƙe mina shubabatu wa tarwal ma'azif wal autar ba haramun abinda ya ce karni na takwas shi ya mutu shekara 737 hijira lokacin ma duk yawanci hanyoyin ɗariƙun wannan zamani ma ba su bayyana ba amma sufanci ya bayyana ya ce abinda sufai suke yi na idiman a ɗora mutane kamar su bugu da waƙe da waƙa da kuma amfani da aladu na waka to wayan na abubuwan haram amma ibn al-arabi ya ce fa'an ma al harb ganga da ake bugawa na yaƙi falahar fi babu wani abu lannahu an nufus wa yuharrib al-adu in wurin yaki ne ko wanda soja da 'yan sanda suke in suna macin wannan domin yana ƙara hamata na kuma sama makiya su gane muna da dakaru banda na dakaru amma waƙe na ibada shi yasa malam nasiru kabar allah ji kanshi da kanshi ya barranta da amfani da kayan wake kayan bandiri ya yi barranta dama kadiriya ne aka san su da bandiri ya barranta daga wannan allah ya saka mishi da alheri amin طيب تفضل إن عبادي <clears throat> كل داع إلى مسعها وأجل عليهم بخيلك ورجلك هكذا كما أجلهم كجاوسوا dame bi khailika tare da wato rundunoninka wanda suke kan dabbobi yani hum rukab wal mushat ila al ma'asi haka nan kuma wanda suke tafiya a ƙasa wanda suke kiran mutane ko ko suke amfani da wayan abubuwa ila fil ma'asi zuwa ga abubuwa yake na saba ma Allah wa sharikum fil amwal kuma kai mutarayya da su a dukiyoyi al muharrama kan riba wal ghasb kai tarayya da su kaman cin riba da kuma eh, kwace dukiyar mutane da yanzu corruption a baka dukiyar mutane a ce ka ajiye ta kai musu asibiti kai musu kaza kai musu kaza ka cinye ta wannan duk hanya da eh, shaɗa ne wal aulad da hakanan minaz zina hakanan ka yi tarayya da su a yaya domin duk wanda ya je zina yayan da ya sa yayan ma Allah bai ba shi yayan ba domin Allah ce wa alal mauludi lahu rizquhun akan wanda aka haifa mishi da sai da aure ake haifa maka da duk wanda ya zina ya haifi yaro wannan yaron ba dan shi bane sai da a jingina shi zuwa ga wannan mata to amma dan zai sa mutane su ta zina ga yayan shegu nan Amerika an ce wajen kusan 40 cikin 100 na 'ya'yan Amerika yawanci duk 'ya'yan zina ne 40 cikin 100 shi sa al'umma ga canan nan ba ta da tausayi ana kisa suna kisa wa'iduhum kuma kai musu mawa'id kai musu alkawurruka albatla na banza ka shafa'atul aliha ka nuna musu a'a ai allolinsu ko ku gumakan nan suna iya shafa'a wattikal ala karamatul aba kuma su dogara a irin karama da girman uwaye ubanni wata akhirar tauba kuma sun ka jinkirin tuba da tulil amal domin ko za ka samu su gurin wato cewa akwai sauran lokaci abinda shaɗan yake nan yana mutane wa'adi ya ce musu wani eh, wani na shafa'a yana ceto alhali ko abinda ya kamata karata ya cetonka karataya cetonka a aikinka Karataya cetonka a aikinka in ka shiga matsala kuma allah ya ba mai ceto ceto to alhamdulillah amma ba ka je wa allah wai karataya rataya tsirarka a ceton wani ba ne a'a tsirarka ne ya yi halladi na amanu taqullaha wa ne. wabtagu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ibtagu ila allahi ku nemi wasila ku nemi abin da zaka kaddama Allah ji tausayinka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi aikace da kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya rika wasila ya rika wasila da tsarkake tauhidin shi tsarkake niyyar shi ayyukan shi sallah azumi hajji jihadi duk da aka umarce shi ya yayi manzo Allah yana da magabatan da yake alfahari da su kaman kakan shi annabi Ibrahim hatta da aka ce yayi wa annabi Ibrahim da yi makan shi salati yayi shiru shuru sai daga baya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala ibrahim ko ala ibrahim ya allah ka mun aminci da salama kamar yadda kai wa annabi ibrahim yana koyi da annabi ibrahim inna eh, mutanen da suka fi cancanta da ibrahim shine wannan annabi alaga ta halan ga mai musulunta namiji wani yare kake ji eh ah, kana ji hausa to ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah anna muhammadan anna muhammadan a ah, ba muhammadun ba anna muhammadan rasulullah kana ba da shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa manzon Allah Muhammad manzon shi ne wannan ya mai da kai musulmi kamar kowa da ke nan ah, me sunanka eh, Aaron me to wani suna kake so Muhammad to yi kyau ka zama Muhammad yanzu za a sa ka kai wanka ka wanke jikinka daga kai har kafa duka sannan za a nuna maka inda za ka yi sallah azhar da la'asar sai kuma ka dawo a haɗa ka da kwamiti insha Allah da littattafai yan uwa suka baka eh. akwai ina kafin mu ci gaba akwai bayan Allah baiwa Allah hajjiya lantin sabo lantin sambo ta kawo dubu ɗari biyar kuma zannuwa guda takwas da gele guda takwas da tawul guda biyu da riguna na yara wanda ke sai a ba kwamitin marayu eh, a dubu ɗari biyar ne eh, eh, riguna kuma na yara wanda za a ba marayu talatin da biyu allah ya saka mata da alheri amin ajiya lantin samu sai a shi a ah, kai dake mace ce na mata ne to muna maganan shaidan da kuma yadda yake farautan mutane ya mu mutane alkawali cewa za ka samu ceto eh, ka shafa'ati alihatihim nan shafa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ceto ran tashin kiyama shafa'atul uzma lokacin da ake neman mutane don wahala suna so ma a fara hisabi in ma dan wutan ma yace in wutan ma za ne in dai hankali na ya kwance domin fargaban ma me zai faru ya ma wutan kake gani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai buɗe mishi wannan kofa maqamal mahmud ya je ya nemi a buɗe shafa'atul uzma ke kiranta uwaye na shafa'a Qur'anin nan da kuke gani zai zo ranar tashin kiyama kamar bakin tsuntsaye suratul Baƙara da suratul ali imran suna gaba surorin suran na biyowa yashfa li sahibihi qur'ani zai zo yana cewa ya rabbi ya ubangiji na hallihi ya Allah ka sa mai tufa Qur'ani na shafa'a mujahidai na shafa'a shuhada na shafa'a malamai na shafa'a auliya Allah na shafa'a mala'iku na shafa'a Karshen ta ma ƙarshe ƙarshen ubangiji subhanahu wata'ala yana tashi shafa'a bayan ya sa mutane wuta da suka cancanta kuma yana tashi wata shafa'a bayan shafa'a Allah ba mai sake shafa'a wanda bai fito ba da shafa'a ta karshe ta ubangiji to ba zai taɓa fitowa ba daga jahannama to amma me ba a kore shafa'a ba a kore ta amma me kai Allah ya ɗora mu akan takalifin neman shafa'a la ba ɗora ka neman shafa'a kowa ba mina ne shafa'a ka ka yi aikin kwarai ka yi imani ka aikin kwarai shine shafa'a ka amma in ya gaza sai Allah ya kawo wani ya cika maka kun gane bambancin in ka gaza sikeli bai nauyi ba ko wani kuskure sai allah ya kawo wani ya cika maka ko uwaye ko wannan ko wannan yadda kuma za ku gane domin wa'annan muwade mutane suna karkatar da mutane ta hanyar shekan kuma domin kai fara neman shafa'a a wurin wani maimakon ka neme ta wurin allah kuma ka karkatar shekan ya karkatar da kai shi wannan da ka nemi shafa'a wurin shi shin ya mallaki ya baka kai shafa'a la sai da izinin Allah man zallabi ya yashfa'u inda illa sai da izinin Allah ba mai iyawa ko annaba ba su iya maka shafa'a sai Allah ya bada mai ashe tun duniya maka ka fara neman shafa'a wani shafa'ar wa zaka nema shafa'ar Allah ta yaya ka bauta wa Allah da abin da Allah ya ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da magabata da yake alfahari da su amma bai yi shafa'a da su ba kuma an ce da kana lakum fi rasulillahi uswatun kayi ya yayi kakkai shafa'a kakkai nemi shafa'a wani ba sunna bace ke sa ga littattafan mu tun daga al'adari ha karshe ba a neman shafa'a wani me shafa'aka ka iya alwala ka iya sallah ka iya azumi ka iya kaza ka bar annamimanci ka bar giba ka bar kibriya girman kai da muke magana yanzu nan ka yanka tawadu'i ka gyara halayenka a cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani abu da yafi nauyi a cikin kan sikeli babu shi ba sallah ba ba azumi ba ba kaza a kusa menene shine husnul khuluq halaye masu kyau mutum mai tausayi mutum mai kula da 'yan uwa mutum mai kula da makwabta mutum mai kaza mutum mai tausayi wannan halaye taimakon bako taimakon gajiyayye wannan su ne masu nauyi a sikeli su ne abinda za ka nemi guzuri to in kuma sikelin ka bai cika ba don kuma wani laifi da kake wa allah allah ɗaya san shi to nan ne ga masu shafa'a za su yi maka shafa'a amma ba ci a duniya ka nemi shafa'a ba ka nemi yardar Allah in kun gane wannan babu sai ku gane inda shaidan kuma ya fito ma mutane ta hanyar shafa'a wata kai ala karamatul aba haka nan wani ya ce ai uwayenmu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadith yake cewa من أبطع به عمله لم يسرع به نسبه من أبطع به أبطع آه، مستدرك أقول لفظا شيء دو وند أكزو الصراط صلى لك الصراط يبايان كالي ذا ذا صلى لك الصراط أتكن الصراط إن أقول قوي يوي كلاليب وند سكي جم متاني سنة فات أوا وند زي وچه كما والكيا wani zai wuce kamar dawaki na gudu wani zai wuce kamar rakoma wani zai wuce wani ya zo yana jan diwa haka za a wuce kowa saurin shi saurin aikinka saurin shi saurin aikinka tsallake sarari tauhidinka aziminka sallaka hajjinka umarka sadaka kame bakinka da giba da annamimanci da alfasha da munkar ba ka yi shi zai sa ka wuce kan sirat fit wani kamar walƙiya wani kuma zai zo yana jan gindi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man abta'a bihi amaluhu wanda aikin shi yasa bai sauri ba akan sirati ranar tashin kiyama lam yusra bihi nasabuhu wai dan shi wani dan wani jikan wani ba zai sa ya sauri ba ka ce a ina da nasabi da annabi ni sharifi ne la sirati bai san sharifi ba abin da ya sani amalus salih allazina amanu wa amilu salihat sani bai san wai kai wai wani sharifi ko wai kai wai dan wane ba ko kai dan wali kaza ko wani abu sam duk yana daga cikin makaidi shaitan yanka rudan mutane su 'ya'yan manya da kuma mabiya masu bin 'ya'yan manya duk shaitan ya ruda su su yi tsammani wai dan su 'ya'yan manya ne shi ke sun tsira la abinda zai tsira da ku aikin ku kowa aiki saboda haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya riga wanke hannun shi kada wani ya zo yana cewa annabi akan sirat mutane na wucewa da aiki kai ka zo ka ce al'alami ne sharifi ne ni zance a a'a in aikin ka bai wuce da kai mato na nasabi ba zai yi ba umar radiyallahu anhu da ya aika sa'ad bin abi waqas qadisiyya ya je ce ka zama kwamandan musulmi za a bude kasar roma kasar eh, farisa za a bude ta yaki qadisiyya sa'ad din nan koya da wani babban miki a cinyar shi domin da aka je yakin nan kan doki yake ya kasa ya kasa bin mutane yana baya suna mutane na jabuna jabuna sa'ad jabuna sa'ad ai sa'ad yayi ya ji tsoro ya yi ragwanci ba jarumi ba ne sai kira su ce ya kwara cinye shi ce kun ga mikin yakin da aka yi na da mun sauka ma daga doki bai iyawa wannan sa'ad yana da dangantaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wurin uwashi lokacin da umar ya ɗauke shi ya ɗora shi commander in chief na wayannan sojoji da za su yakin qadisiyya ya ce sa'ad kakka ɗauka kanka akan mutane a ce a yuqal halun rasul kai a ce kai dangin annabi ne fa'alam ka sani fa laisa bainallahi wa bainal bashar nasab wannan sai mai hankali zai gane maganar nan ya sa'ad kakka ga a ce wai kai kana dangantaka da annabi fa ka ɗauka kanka akan mutane ka sani babu nasabi tsakanin Allah da mutane ya'ani inda kana da nasab da Allah sannan ne za ka ɗauka kanka akan me amma in baka da nasabi da Allah to ba za ka ɗauka kanka akan mutane ba ma'anar shi kenan ashe kowa kullu min adam wa adamin ba maganan nasabi wane yafi wane inna akramakum inda Allah wa atqakum ya ayuhan nas mu ya ku mutane inna akramakum inda Allah mafi karancin ko a wurin Allah wa wanda fi tsoro ne ba sharifi ba ba dan wale wali ba ba dan wane kaza ba duk ɗaya kuke mizan ne za a zo ranar tashin kiyama a gwada kowa aikin shi saboda haka kada ku rudu kuma a rudar da ku duk yana daga cikin makayi da shaitan bari mu kawo karshen ayan nan da wuri um, wata akhir tawwa wa ma ya'idukum shaitan kuma shaitan bai muku alkawali bi zalika illa ghururan sai wato batil sai rudar da ku kawai duk abin da shaidan ya billo maka ta hanyar rudarwa ne ba ta hanyar gaskiya ba saboda haka ku kula cewa shaidan na iya fito maka ta hanyar addini zai iya fito maka ta hanyar 'ya'yanka zai iya fito maka ta hanyar dukiyarka inda kake samun kuɗi kuɗi haramun in haram ne ka gaina zuwa ratata amma in halal ne ka gaina zuwa kamar ana yayafi to wannan duka ku kula da shi shaidan yana da makayid kuma kun ga yanda ya ƙi ubanku ya zama makin ubanku kuma ku zama abokan jikokin shi da 'ya'yan shi allah shirya da mu to fadda a oh, nan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

وعلى آله وأصحابه وزريته وأهل بيته وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والجيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور bayan haka 'yan uwa al'ummar musulmi da muke taruwa a wannan makaranta mai albarka makarantar babanmu marigayi a sheik abubakar mahmud gumi na mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko addu'a za mu fara yi ga shi marigayi sheik Bakar, mahmud gumi da abokan aikinsa na mulki a zamanin su su ahmadu bello sardaunan sokoto da allah ya azurta mu da su suka assasa wannan masallaci mai albarka muna masu addu'a allah ya ji kansu allah ya gafarta masu allah ya masu rahama marigayi alhaji isa kaita wazirin katsina kuma minista na ilimi a zamanin su saddauna lokacin wa'annan dattijai suna raye nukan zagaya su in gaishe su sai yana ni labarin asalin dalilin da ya sa aka gina sultan bello ya ce da a kano road muke sallah don ranar juma'a in mun zo daga lagos kano road muke sallah ya ce to a lokacin nan su bala kefi su ne 'yan nehu a nan kaduna idan muka zo sai a biyu mu da jifa suna kudinmu ne kudinmu ne a faffasa motoci a jima wasu rauni ya ce wata rana mun dawo sai sardauna ya aiko aka kira ni ya ce mun ministan ilimi ba ka nema mana wani guri ba a masallaci a unguwar sarkin musulmi inda za mu yi masallaci mu rika juma'a maimakon duk juma'a mu rika fada da 'yan uwanmu akan harkar siyasa to shine sai shi isa kai ta ya ayyana wannan gurin aka nemi alhaji mamman kanki allah ya gafarta mai ya zana gurin aka nemi alhaji ibrahim kano aka ba su kwangilar aikin shi kuma saddauna da ministoci suka koma riga cikun suka rika yin juma'a har sai da aka kare sultan bello mox sannan aka dawo nan aka ci gaba da gudanar da sallah to ku dubi yadda masallacin nan ya zama a duniya da irin alkhairin da allah ya nufa aka bugar a wannan guri na karantarwar marigayi a sheik abubakar mahmud gumi da irin wancan aiki da su saddauna suka yi wanda bayan gina masallacin nan su saddaunan nan a siyasance su suka gina jami'ar ahmadu bello university abu suka yi inda za a koya ma yaran mutukin jirgin sama aviation suka yi abu teaching hospital suka yi a kaduna suka yi a zaria suka yi military school a zaria suka yi wajen recruiting din manya a zaria bayan haka suka yi nnpc ni a wajen publishing da gaskiya ta fi kwabo wajen buge-bugen takaddu a nan kaduna suka yi new nigeria da gaskiya ta fi kwabo suka yi frcn suka yi television suka yi kayan jidan suka yi kaduna polytechnic suka yi nan abin nan air force base suka yi police college duk su saddauna suka yi wannan a siyasance suka yi bank of the north don mu rika tara kudinmu yau ga shi mu 'yan arewa ba mu da kwayar banki ko ɗaya tallin tal to wa'innan bayan allah da suka yi wa'innan ayyuka na alkhairai ba mu gushe ba muna masu addu'a allah ya ji kansu allah ya gafarta masu allah ya masu rahama amin ah, sheik abubakar gumi bayan rayar da gurin nan a karantarwa malam ya rubuta mana littafin radul azhani ila ma'anil qur'an shi a hannunmu muna karantarwa bayan wannan daga cikin zuri'ar marigayi sheik abubakar mahamud gumi da ke karantarwa akwai sheik dr ahmad abubakar mahamud gumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza matal abdu in qata amaluhu illa min salasin da mutum ya mutu aikin shi ya tafi saura uku ya rage na farko sadakatun jariya wani aiki na alkhairi mai gudanar mai da lada ginin masallaci makaranta da makamantansu malam ya yi wannan na biyu ya rubuta littafi yun tafa'u bihi ga radul azhan da sauran littattafai awwaladun salihi ya da ulahu ga yayaye nan masu albarka waɗanda suke karantar da mu maganar ƙarshe da sheikh dr ahmad abubakar gumi yake jan hankalinmu a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man abta'a bihi nasbuhu ko amaluhu afwan wanda duk aikin shi ya dakile shi bai kai shi ga gaci ya ketare siradi ba lam yasra bihi nasbuhu to nasaba shi shi dan gidan wane ne ko dan malam wane ne ko dan annabi wane ne ba za ta kai shi ya ƙetare siraɗi ba wa daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa Kana ta kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa huma falam yughniya anhuma min allahi shai'a. fa da kulan nara ma ad ga matar fir'auna nan ta abin nan ga matar annabi lutu da wane da annabi nu ga su a ƙarƙashin bayan allah na ƙwarai amma da yake sun ha'ince su ta za su tafi kuma mazajensu za su tafi gidan aljanna ga annabi nuhu alaihi salam shi ma abin da ya faru tsakanin shi da ɗan shi yana ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafirin shi kuma yana sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma Ya ce a'a la asima al-yawma min illa man rahim ana wannan maganar fakala bai na humal mauju fakala minal mugurake kaga shi ma dangantaka shi da annabi nuhu ba ba ta shigar da shi aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kira yana ya ku bani abdulmuttalib ku nemi tsare kanku daga azabar wuta lam uguni an ku minallahi shai'a ya ku bani hashim ku nemi yadda za ku kare yi ta faɗi ya ce ya safiya gwaggon manzon allah nemi yadda za ki kare kanki daga wuta a gaban allah lam uguni an ki minallahi shai'a ya faɗi binti muhammad ya ce ya faɗi ma 'yar muhammad salini min mali ma iti duk abin da kike so na dukiya ta tambaye ni in baki lam uguni anki min allahi shay'a idan alkiyama ta tsayu ba zan tsare ki da komai ba saboda haka dukan mu aikin mu shine zai gaggauta kai mu gidan aljanna saboda haka aljanna ma cewa akai fa ni'ima ajarul Bani ima Ajarul jalisina go amilina ma dalla dalla masu aiki kyakkyawa malam muna roƙa maka Allah wannan ramadana da za a shiga za ka karantar da al'ummar duniya baki ɗaya allah ya ɗora harcenka a kan daidai allah ya tsare ka daga kuskure ƙarami ko babba allah ya maka taimako ya maka jaru gora kuma do allah mutanen majalisin nan don allah don girman allah duk tambayar da muka san ba ta da amfani don allah kada mu yi mamalan ita duk tambayar da muka san ba ta da amfani don allah kan mu kawo ta tambayoyi na tsokana na sawa ya bar darasin da yake a kai ya shiga wani gu a shiga maganar wasu mutane don Allah a bar wannan ba abinda muke nema ba kenan a wannan shekarar akwai abinda muke so mu yi a cibin ina fata mun fahimta a ah, mu yi salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ah, Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Allah ya jikanta ya gafarta mata mu yi salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam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 Allah ka gafarta wa malamanmu da malaman malamanmu Allah ka shirye da mu ka shirye da zuri'armu Allah ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu Allah ka hana mu ganin bakin cikin duniya da na lahira bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana damuwoyinmu Allah ka gusar da su daga gare mu Allah mazarsa lafiya a cikinmu a gidaje ko a asibiti Allah ka warkar da su ka sa hakan ya zama kafara gare su muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka shigar da mu mana lafiya Allah ka azurta mu yin ibada karbabbiya a ciki ka yafe laifuffukan mu da kurakuran mu rabbana taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin